ba lafiya aisha ya aka kika fito kai kaɗai muka dogara da shi kai ne dukkan wani farin cikin mu Allah ya sa maganar da take faɗa ba gaskiya ba ce idan har ta zama gaskiya ka saka mu a cikin masifa domin da kai muka dogara kai kake ba mu ina neman afuwan ku magana ta gaskiya ba ni ne babban yaro ina Ina ka kai masa uwan Ina ka kai mana uwan Ina ka saka mana babban yaro Da kun da ka da kun ka Allah ku ku saurara wannan ba shi bane mafita a gare mu duk abin da kuka masa yanzu tamkar kuma dan uwan ku ne shine wanda zai yi mana bayanin ta kamaimaya ina dan uwan ku yake dan Allah ku ya hakuri ku sake shi ki kuma dan Allah ka taimaka ka yi mana bayanin me ya ainihin abin da ya faru sannan kuma ina miji na yi ka gaya min dan Allah inda miji na yi a zahirin gaskiya kamar yadda na gaya muku sunana Suleiman ba ni ne babban ba na zo gidan nan ne domin wannan bayar Allah ƙungila ka bani kashe ta bayan shigo ta na lura da yadda gidan yake na tabbata da cewa idan wani abu da cutar da mara yawa ta fara ta wannan da ya sa na mai da hankali akan abin da ya kawai nan halaka ta kuma ina mai tabbatar muku da cewa a iya wannan lokacin na yi nadama saboda yanzu koda na aiwatar da abin da na zo yi sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi yadda kuke a kan yawa zan ta ba kuma ga ku na matar babban yaya ta tabbatar da cewa na kaurace mata ne ba don kuma ba saboda an kare mutuncin ɗan uwanku ba na abu da ya shiga kaina da ita Allah ya sani kuma ita ma shaida ce abin da ya kawo kawai shi ne zo kuma na yi nadama na gane cewa nan ba aiki ne mai kyau ba insha Allah ba ita ba kuma waye ba zan sake yin wannan mummunan aikin ba ka da alƙawari insha Allah ni kaɗai ne na fi kowa sanin inda babban yana yake saboda haka idan kun ba ni dama a yau ba gobe ba in Allah da zai dawo gidansa cikin iyalinsa domin farin cikin na ya ci gaba da ɗorewa. don Allah ka taimaka ka dawo mana da mijina a cikin gidan nan kai kanka ka san ba ma tare da nasuwa a cikin gidan nan tun da ka shigo cikin gidan nan da ni da yan uwansa gaba ɗaya hankalinmu ya kasa kwanciya ka taimaka don Allah ka dawo min da mijina ka dawo min da mijina don Allah in Allah ya da zai dawo yau ku gafarta mu don Allah ki ma kiyaye mu bisa ta yi da hankali da tabbas na san da babban yaya yake yanda kuma aka yi ne kama da shi wanda amsar ba za ta yi fitowa yanzu ba nan gaba za ku ji haka babban abin da yake damuna shine babban abin da ya dame ni shine yanzu ku bani dama nan da minti talatin na kubutar da rayuwarsa ya dawo cikin gida gidan iyalinsa ban shigo gidan nan ba sai dan aikata wannan kwangilar ita ce kawai ta kawo ni kuma kanin babanku ya ba Ya Za ku biyo Kun Gaskiya ni ina ganin bai kamata mu bar wannan gayan ya tafi shi kaɗai ba. Dan ni gaba ɗaya ban yadda da shi ba wannan ɗaya. Gaskiya ni ma haka. Dan Allah ku tare shi. Duk abin da in da shi da Ya ya nuna yayi da dama kuma insha Allah zai kan Allah zai karɓi kubansa ku ya hakuri ku bashi ji dawo mana da tashi mu ji tashi tashi mu ji ku da hakuri ne ku ka Suleiman. Suleiman. Suleiman. Ya Alhaji. Ya ka kyale shi ka dan ba shi kake nema ba Suleiman, ya haka, ya ka buɗe babban yaya ya fita? Ya haka kuma? Ni ne na buɗe babban yaya. na ce koma cikin iyalansa don bai dace da zaman wannan gurin ba amma ya za a yi kai min haka to ko tun da ya tafi ka buɗe masa ya tafi kai zan riƙe a madadinsa in baka kuɗi tsugugu ka yi min aiki amma sai ka ci amana ta kana nufin baka ma kashe ta ba wai kai har tsawon wani lokaci za ka ɗauka kana ci gaba da aikin ba daidai ba ni na samu shirya na gane gaskiya babban yayi bai dace da abin da kake shirin yi masa ba me maka abu na gaba da nake so in sanar da ban kashe ta ba kuma yanzu ta san halin da kake ciki ta san waye kai a gurinta a matsayin ka na kawunta kana shirin ka ci amanarta kana so ta mutu don ka gaje dukiyarta na gaya musu gaskiya don haka iyalansa suna cikin tashin hankali shi sa na fito yanzu nake so shi zo ya koma kai kuma ya rage naka ko ka shirya ka tuba ka daina abin da kake yi ko kuma ka ga karshen ka kwarai kuwa zan iya domin kasancewar dai na baka makudan kuɗi akan kai min aiki kuma baka yi min ba saboda haka ka ci amana ta don haka ka sani cewar ni kisan mutum a guri na ba wani abu bane ba don haka zan ɗauki kwakwaran mataki a kanka. ya alhaji na ji daɗi da kai bayan nan da bakin ka abu na ƙarshe da zan gaya maka kana da dama kai min duk abin da ka so a cikin gidanka nake yanzu haka a jikin babban yaya akwai na'ura da take da sauti kuma daga nan ina ya je gida sai gurin jami'an hukumar 'yan sanda kuma akwai na'ura ɗaya a jikina ita muke da sautin ka saboda haka ka gaba ba ƙage ne maka ba kai kake ambata abin da kake yi da bakinka saboda haka ni dai na gama aiki na ina fatan Allah ya fi min dukkanin kurakuran da na yi a baya na shirya ba zan yi irin aikin da kake tunanin na aikata ba shi yasa na bashi dama ya tafi ni kuma na sadaukar da rayuwata yadda kaga dama da ni ya za a yi kai mutu wannan ita ce magana ta wannan wannan ai ba daidai bane Allah mai, shikenan ma kama yan sandan nan sun kasu Kabiru. Ai mun tafi neman ka ne ka fito? Na fito me faru? Mun tafi neman ka. Kamar yaya? Na'ima ba ta haƙura ba. Ta fito ta yi azza. Eh? Wallahi ta yi azza. Kamar yaya? Ta yi azza. Duk da Na'ima mata ta? Wallahi ta rasu. Na na ilaihi raji'un. Na lillahi na ilaihi raji'un. wannan shine labarin babban yaya da kuma gidan su karima to ni ban san haka ne ba gaskiya na ji tausayinsa babban yaya abin da nake so da ke ban da ikon na baki umarni sai dai shawara a addinance ah, ba don komai ba ko don zumunci ina roƙon alfarmaki don Allah ki tsake ba shi kulawar da ta dace da farin cikin da ta dace da tare da shi domin mahimmanci na zamanci ko a addini Allah bai faɗe shi da wasa ba akwai ayoyi sama da kusan goma sha biyar waɗanda suke magana da an ambaci Allah da manzansa to dangi su ake sawa mafi kusa kaɗan daga cikin misali laisal biru an tuwallo wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib walakin al man amana billahi wal wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin gaba aka ce wa atil mala ala hubbihi sai aka ce zawil qurba kin ga makusanta zawil qurba muhalli shahid kan zawil qurba din nake san ne magana akwai eh, magana ta dangi su aka fara yi kin ga kenan in so samu ne a fara kafa dangi a ba dangi farin ciki kafin wasu samu wannan shine mahallin shaɗin da ke son ki fahimta ni duk da na san mahaifina ne ya ja matsalar baya amma ina goyon bayan ki da ki taimaka wa babban yaya ko dai ya samu farin cikinsa na baya in Allah ya yarda ni ma ai na san abin da baku sani ba a kansa in Allah ya yarda kuma zan yi iya kokari na a kan shi gaskiya ne to masha Allah Allah ya sa mu dace masha Allah So alhamdulillah. Za kuma khairan na gode sosai babayya. Eh, Yawwa wato ni abin da nake gani fa. Zuwa jami mu zo mu haɗa karfi da karfe domin ba shahida kaɗai ya kamata ka gane mu bawo wannan aikin ba wajen jawo hankalin babban yaya har ya samu natsuwa hankalinsa ya dawo jikinsa game da ita. kun gani mukan kan kin kanmu sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfi mun dage mun tallafa mata sannan ita ta samu damar da zata jawo hankali shi ko kuka gani wannan gaskiya ne in Allah ya da komai zai daidaita saboda yadda ta nuna Allah ya da gaskiya ina matukar tausayin babban yaya a baya mu muka sa tirsasa shi auren nan kuma matarsa fa tana matukar sansa so ba na wasa ba kuma ka duba inda shi ma ya kamu da santa karshe Allah ya mata rasuwa kaga dole tausaya wa kunyaya to Allah isa idan mun yi aure mu ma a so mu kamar yadda babba ya yake son matar shi me yake nufi kenan amin kawai ai addu'a ta yi amin gaskiya ta faɗa amin eh, ai mana ayi komai a ah. sai <laughs> kowa da yana so <laughs> السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إذا فاتن بل سمي مكا داموا أتكي kuma ina roƙon wata alfarma don Allah ka yi hakuri ka bar ni in zauna a cikin gidan nan kamar yadda kake taimakawa wasu sauran 'yan uwa ni ma ka taimaka ni. ki zauna wani matsayi kina cikin gidan nan zan zauna a matsayin 'yar uwarka kafin ka karɓe na matsayin matarka kuma duk abin da kake so zan yi maka shi ko menene shi duk abin da kake bukata daga gare ni za ka same shi ka gaya min me kake so yanzu in yi maka shikenan na san dai shi ruwa ana cikin bukatarsa ko ba a tambaye shi ba bari in jinka maka ba ɗaya wallahi abin nan damu wai a ce mutum mutum ne yake so ya ga ɗan uwan shi a cikin wani hali wai ma sannan ya fi bukatan ya ga kawai shi ɗan uwan shi ya mutu ya bar shi kaɗai a duniya a rayuwa kamar ba zai mutu ba wato ni abin da ba na son wannan maganganun da kike yi dauda ba suke yi abin ya riga ya faru tun da yanzu shi da ya so sharri ba ga shi abin ya zama alkhairi ba a dalilin haka ga shi ne Allah ya shirya da ni muna tare da ke har kin yi aure shi kuma yanzu kawunki yanzu ba ga shi ba an masa ɗaurin rai da rai wai gara na fitowarsa kuma yanzu daga lokacin da ya shiga zuwa yanzu na tabbata yanzu na damarsa kawai ke girgawa ko ba haka ba bana ba na so na ci gaba da zama a gurinka saboda na san kana jin ba daɗi zan shiga cikin gida amma fa ina cikin gida duk abin da kake bukata daga gare ni ko menene shi ba misala ka faɗa min dakata zauna kan kujera shaida mm. ina so in tunatar da ke wani abu ko kuwa sanar da ke abin da baki sani ba ko kin san cewa ke ce umar aba'isan da ta sanya aure fita daga raina kuma na yin aure tsawon lokaci har sai da Allah ya kaddara a sanadiyar ƙannena. ne da ni aure ka yi hakuri kin sani ko biki sani ba ka yi hakuri don Allah na sani lokacin Allah ne zai ba, kuma lokacin da zo ba sannan kuma nima na yi nadama sosai daga baya kan haka na ci gaba da addu'a Allah ya sanya ni Allah ya sanya min da mafi alkhairi so ko lokacin da ka ta rasu ni ne magana a musanya maka da ne saboda na san a baya ne yi soyayya da kai yanzu me yasa kika karɓa wurina duk da cewa ba ni ne nace da ke na da bukata ba saboda ka da nake da kuma son ka da nake abubuwa sun faru da yawa marasa daɗi amma dai alhamdulillah fata na yanzu daga wakannan ki suma Allah ya tabbatar da alkai auren su da kannan babban yayan nan shi ya dawo daidai a watsake su ma su yi aure kowa ya zauna lafiya in ka an wuce gurin abun da ya ba da yi kowa da inda ya dauki rayuwarsa Kuma ka san ma wani abu A baya fa har tura mu yake yawan fita wajen je yawo saboda kawai maza su gan masu sai suna so. Dai gashi Allah ya kai miki cikin gida. Hmm? <laughs> Ana da kiyaye gaba. Alhamdulillah. kina nufin yanzu ƙaunata ce ta dawo gare ki kana nufin ka karɓe ni matsayin matarka da guduwa Allah ina na gode maka Allah na zama matar babban yaya <laughs> ni na ta zama kenan katako ne zan zauna ba aure eh <laughs> <laughs> Allah na gode maka na ta washe baki kuma farin ciki ne kin zama matar babban yaya eh <laughs> alhamdulillah masha Allah farin ciki ne ka gani ina ta washe baki ko da mm. <laughs> kin bani wahala ashe da rabo ya ƙara'i <laughs> za a yanzu